الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما ينهك يوم الخميس a hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya zo eh, daidai da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara da izinin allah za mu tashi inda allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ashabal jannati yau mafi shugulin faki hun na أعوذ بالله بسم الله الرحمن Jiya mun ɗauko magana game da kafirai da suke cewa ya na mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin wa shi ne wannan alkawari na tashin alƙiyama? idan kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke faɗa cewa za a tashi alƙiyama, mu ma za a tashe mu za a tambaye mu abin da muka aikata Allah tabaraka wa ta'ala ce ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun ba komai suke sauraro ba sai tsawa guda ɗaya ta kuzuhun wacce za ta kama su wahum ya muna suna tsakiyar ja'in ja na harkokinsu na yau da kullum wannan yana 'Ba ni,' wannan yana ba zan baka ba wannan yana a na baka wannan yana baka bani ba wannan yana miko wannan yana ba zan miko ba harkoki dai na yau da kullum shine yake nufi a nan to wai suna cikin wannan sai kawai tsawa ta zo a nan tsawar ana nufi mai busa ta razani ita ce busa ta razani wacce za a yi mutane suna kasuwoyi wasu suna gona wasu suna ma'aikata wasu suna titi wasu suna hanya wasu suna teburin mai shayi wasu suna teburin mai indomi wasu suna masallaci wasu suna makaranta kawai sai dai a ji ta kowa kuma ya shiga cikin halin razana da tsorata yace fala yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin wasiya ba a wannan lokacin ba dama ma rubuta ko a ra'a gaya wane mun kaza da kaza a dukiyata ko na wane ya biyo ni ko na biyo wane duk babu dama ba lokaci a san wala ila ahalin yarji'un kuma ba za su iya komawa gidajensu ba inda kake a nan razanin zai kama ka a nan ne komai zai kasance ka wani yana rafi wani yana gona wani yana mota wani yana ƙasa wani yana kaza duk a nan kamar yadda hadisi ya nuna cewa mai yadi ya ɗaga yadi yana ƙoƙarin yankawa shikenan zai bungire mai rafi ya je yana ɗan gyaggyara inda ruwa zai wuce ya shiga cikin komi a nan zai bungire malami ya ɗaga cek zai rubuta kenan a nan zai bungire na haka falasitiyuna tausiyatan wala ila ahlihim yarju ba ko bayani kace ayi ai mun kaza ko na bar kaza ko ana bi na kaza ko ina mun kaza babu sannan babu tun komawa gida bara in je in kaza duk anan za a yi ta kare sannan sai magana busa kuma wani fi hafi suri fa idza hum min al-jati ila rabbihim yansilun anan ya tsallake busa ta biyu ita ce busar da kowa kuma zai mutu ونفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تبيكنا سنم سات أكو ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون سأساك بسات أكو لوكس إن متان إذا ستاشد كبر برا وتأكو يتجي يجي من عنا يتجي ونفق في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينصلون وحي إذا كما قرشين مكذا قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا wanda muka ce wani bacci ne a ainihin da zai zo isamu samu wa'inda suke a cikin kabarburansu sannan kuma can sai alkiyama ta tashi sai a ba su an sa haza ba wa adar rahman wa sadakal mursalu ko dai mala'iku ne za su gaya musu ko mumine ne za su ba su ansa ra'ayin wasu malaman a su ne ma dai da kansu za su faɗa in kana illa sayatan wa'ida tanfa idahu jami'un ladaina muhdaru wannan busar ta tashin alkiyama busa ɗaya ce sai ga su a gaban Allah ta bara wa ta'ala duk muhdarun duk an tattara su baki ɗaya kamar yadda ayoyi suka nuna na yadda ainihin nan da nan abin zai kasance daga ciyo mai juna min al jasi sira'an ka'annahum ila fi zuwa za su tashi da gaggawa kamar an ce ga wani guri can ku maza maza ku je gurin da yau mai kharujuna min al-ajasi ka'annahum jaradun muntashir mutsa'ina ila da za su fita daga kaburburan su ka ce fara ce da aka watsa ta suna masu gaggawa zuwa wanda ya kira su to haka za mutane za su fita da wannan gaggawar zuwa sararin ainihin tashin alkiyama in kana ila sayatan waye san fa idahum jami'un ladina mudun fal yawma la nafsun shay'an a wannan ranar ba za a cuci rai da komai ba فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فأنه من يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولا تجزون ba ما كنتم تعملون بعد ذلك ساكيا دكم يبا sai abin da kuka kasance dama kuna yi na haka mutum ba za a kirkiro na abu da bai ba a ce ya yi ko na laifi kenan sannan ayyuka na alkhairi ba za a tauye mutum komai ba sai dai cikin farla Allah zai iya ninninka mutum ma ninkin ba ninkin ainihin lada wasu ma a ba su ne ainihin ba tare da lissafi ba Allah zai ta watsa musu ya ta basu ya ta basu ba kidaya ba lissafi Allah tabaraka wata ala ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun yan aljanna al-yawma a wannan rana wato shine a lahira fi shigulin an gairihim sun shiga lagabarin waɗansu su shagala ga wurin waɗansu su suwa bima fihi minan na'imil muqim saboda halin da suke ciki na ni'ima to su ba ruwansu da wani sun manta ma da mai waɗansu suke ciki saboda haka kowa ma ya wadatu da irin ni'imar da Allah ya bashi baya tunanin ni'imar da wani yake na haka ba hasada a lahira kowa ya gamsu ba tunanin ai wane ya fi kowa ji ike tasa aljanna ta fita kowa shi sa ba hasada ba ta ba mugunta a ci Allah ce wani za'ana ma fi sudurihin min gillin ikhwana ala sururi mutaqabi mun cire duk wani hasara da ke ta a cikin zuciyar mutane ikhwana yan uwa ne kowa yana jin ai abin da ya samu ma kamar ya fi na dan uwansa har wanda yake shine mafi talakan dan aljanna haka yake ci ala sururin mutaqabil za su zauna kan gadaje suna kallo suna ainihin annashuwa kamar inda ma anan ya faɗa to da aka ce fi shugulin suna cikin shagali shagali a ce yawa ne yana cikin shagali wai harkoki sun isa naka baya sauraron waɗansu ma faki huna suna masu farin ciki to me shagalin nasu yana daga cikin shagalinsu ni'imar da suke ciki da rabu babba da suka samu ko kuma a fi shugulin amma fihi ahlun nari min al'azab sun shigala gabarin abin da 'yan wuta suke ciki sun mantawa kamar akwai wasu 'yan wuta saboda su ni'imar da suke ciki ko kuma fi shugulin suna cikin shagali na me na angwanci da suke da amari kamar yadda aya ta gaba ta zuwa ga zuwa wannan wanda da yawa malaman tafsiri shine abin da suka tafi a kai to a ai halin amarci ne suka shagala da shi da ka ba sa tunanin wani abu daban saboda mai hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un hum su wa azwajuhum da matayensu na aljanna fi zilalin suna karkashin inuwoyi na bushiyoyi masu ni'ima kun san bushiya aljanna za ka yi tafiyar shekara 60 ne a karkashin inuwarta ba ta kare ba batun wacce za ka ɗan taku biyar uku bane inuwa ta ƙare Tafiya shekara 60 za ka yi a cikin inuwa ta bishiya aljanna ba ta ƙare to sa'an nan ice alal ara'iki muttaki'un sun ka shingida alal ara'iki akan gadaji eh? ga daɗin aljannar ga inuwa mai ni'ima da iska Allah ya san ya za a iya makutanta daɗinta ga an ka shingida jin daɗin ne tsaba ba batun lokacin sallah ya tashi kai ba batun tafiya kasuwa ko zuwa gona ko zuwa rafi ko aiki babu kawai tsaba jin daɗi ne kawai abin da kake so shi za a yi ma abin da kake sha'awa shi za ka gani ba batun yau da akwai ko babu ko lokacin abu ne ko ba lokacinsa ba ne babu wani haka wannan kawai ya shagalar da su ba sa tunanin wala Lahun fiha fakiha ko wala hum ma yad'u lahun fiha fakiha fakiha kayan marmari lahun ya tabbata gare su fiha a cikin aljanna ma'ana min jami'i anwa'iha duk wani nau'in kayan marmari wanda ka taba jin labari da wanda baka taba ji ba da wanda kai tunani da wanda baka taba tunani ba da wanda yanzu ne zai ɗarsu a ranka ka ce ina ma a ce akwai kayan marmari mai kaza to shi kenan yanzu sai ka gan shi shi sa a gaba ya ce walahun ma yadda duk abin da suka kira suka ce a kawo to ya tabbata gare su sun same shi ba batun babu ko sai an jima ko ya ƙare babu lahun ma yadda walahun ma duk abin da suka ce a kawo muna so minal malazi na daga kayan jin daɗi to lahum ya tabbata gare su ko ba wani abu da za su nema a ciki shi sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya yace da sabai to a tashi tsaye a tashi tsaye a nemi fa aljanna ga fa yanayin yanda aljanna take kamar yadda ibn abi hatim ya rawaito da sanadin sa zuwa usama dan zaid Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karanta irin waɗannan abubuwa na ni'ima na aljanna yace ala duk ku saurara hal min mushammirin ila aljanna ko wanda zai zai tashi ya jajirce ya dage don ya samu shiga aljanna fa innal jannata la khatara laha hiya wa rabbul ka'bati nurun kullaha aljanna ba ta da wani hadari ba wani abu da zaka ce na hadari ko na tsautsayi ko ka fita babur ka buge wani ko wani ya buge ka ko a mota babu wani hiya wa rabbul ka'aba wa rabbil ka'aba nurun kulluha tala'alau kawai duk haske ce da take kyalkyali wa raihanatun tahtaz da kuma kanshi da yake tashi wa qasrun mashid da dogayen gini wa naharun muttarid da ƙorama cikakkiya wa samaratun nadida da ɗan itaciya nunanne ba wacin sai an nika ko an zo an sa masa bam eh, kafin ya nuna a nunanne ne nan take wa zawjatun hasna jamila da mata kyakkyawa wa hulalun da kayan ado masu yawa wa maƙamin fi fi abadin fi daris salam da kuma wurin zama har abada a gidan aminci ba gidan tsoro da razani ba wa fakiyatin khadira da kayan marmari koraye wa khairun wa ni'matun fi mahall fi bahiya da alkhairi da ni'ima a wuri wanda yake madaukaki mai kwarjini yace to wannan tace fa aljanna yanzu Allah yace hal mai mushammir akwai wanda za su tashi su jajirce wajen neman ta in kuka dubi sirar magabata su jajircewa suke wajen neman aljanna kisa wajen jihadi suna nan gaba wajen ibada ta sallah suna gaba wajen azumi suna gaba wajen ciyar da kudinsu fi sabilillah suna nan gaba ƙiyamun laili suna nan gaba saboda mai saboda wannan jajircewar da suke da gaske neman ta suke to shine qalu sabai suka ce na'am ya rasulullah nanul mushammiruna laha za mu tashi tsaye wajen neman ta sai manzo Allah yake da su qulu insha Allah ku ce insha Allah saboda akwai mai yana nan shedan mai saka tala da lala da kiwa ha fa qala alqawm insha Allah sai mutane suka ce insha Allah wannan shine halin da yan aljanna za su samu kansu a ciki ina roƙon Allah subhanahu wataala ya samu a cikin su na سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سلام قولا من رب الرحيم سلام أينهن وتؤمنش قولا wannan magana ce min rabbin rahim daga ubangiji wanda yake mai jin kai to aka ce wannan kaman fassarar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ne da yake ko kuma fassararsa shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwarsu ranar da ubangiji zai gamu da su salam zai ce da su salam su ma su ce salam kamar yadda hadisi ya zo ainihin yayi nuni Allah baraka wa ta'ala zai zo ya gaida yin aljanna ya musu maraba san da zuwa su ansa sannan ya ce kun gamsu da abin da ne muku su me zai hana mu gamsu kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza shi to akwai ƙari akwai ragowa ba iya kasa ba ke shine a ibn abi hatim ya rawaito da sanadin sa zuwa jabir bin abdullah Allah ya kara musu yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayyana ahlul jannati fi na'imihim yan aljanna suna cikin ni'imar istata alaihim nurun sai haske ya hudo musu wa rafa'u ru'usahum sai su daga kansu fa Rabbu rabb ta'ala ashe ubangiji ne tabaaraka wa ta'ala mun san za a ganshi kurukuru ko kamar yadda muke ganin wata lokacin da hasken sa ya cika akwai wanda zai ce ba wata bane fa haka za a ganshi. a ashrafa alaihim ya leko su min fawqihim ta sama fa qala assalamu alaikum ya ahlal janna sallama ku yan aljanna kazalika qawluhu ta'ala salamun min rahim قال فينظر إليهم وينظرون إليه سكل الله الله يكلس السلام نعم فلا يلتفئون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه sai su manta da duk shaurin nima aljanna kuma wannan ni'imar ganin Allah kuma ta fi shauran din ni'imomin ma aljanna hatta yahtajiba anhum wa yabqa nuhu wa barakatuhu alayhi fi diyarihim har Allah ya koye kuma gabanin su amma albarkarsa da haskensa zai ci gaba da zama tare da su a gidan aljanna gani ko wannan shine ma'anar salamun qawlan min rabbir rahim to sanan ubangiji zai ce zai nuna musu cewa su tambaya kamar yadda ibn jarir a nan ya rawaito cewa za faraga Allah ta'ala min ahalin jannati wa nari aqbala fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika fa yusallimu ala ahli janna an gama duk kowa ya kama inda yake yan wuta sun tafi yan aljanna sun tafi ana ubangiji zai dubi yan aljanna ya musu sallama sai su maida masa sallama kamar yadda muka faɗa a wancan hadisi ya ƙulu saluni sai ce to ku tambaya bayan yi musu lali da maraba sai ya kulna ma za na sa'aluka ya rab ni za mu tambaya kuma duk kai mana komai komai zanzan bal bala saluni ce a ku tambaya ne ka nas'aluka ridaka ai rabbi ridaka ka tuto muna roƙon gamsuwarka qala a hallakun dara karamati ai gamsuwar ta ta yi take kawo kunan da ban gamsu da ku ba da ba za ku shigo nan gidan ba ƙalu ya rabi fa mallazi nas'aluka to kuma me zamu tambaya fa wa izzatika wa jalalika wa irtifa'i makanatika kaza kaza zuwa karshe ce dai su nuna gamsuwa to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala zai dada musu kuma ya kuma dada musu ya kuma dada musu daga cikin nimomin da ya rigaye musu salamun qawlan min rabbir rahim Allah tabaraka wa ta'ala ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun ayyuhal mujrimun ku masu laifi criminal ɗan wuta wa mutazu kuware al yawma shine ko kuware yau a lokacin za a yi taware ɗan wuta suware ɗan aljanna su ma ainihin suware kamar yadda ayoyi na alkurani suka fassara wannan aya daga ciki akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun don alƙyama ta tashi A nan za a rarrabe yan wuta ga gurin su fariƙun fil wa fariƙun wani yanki suna aljanna wasu kuma suna sa'ira kamar yadda ayar kuma ɗaya ce izin ya yasadda'un za su rarraba hmm? wayannan kama hanyar su ainihin su kama hanyar su, ce wai mana ashirin jami'an sun mana kulun lazina kuma an tun wa shuraka'ukum na zayyalna hun wa qala shuraka'uhum ma na iyana abudu Allah zai ce da ku da wanda kuke bauta ku haɗu guri guda wanda suka bauta min ni kaɗai sak hmm, to su ba haɗe-haɗe ba gwamutsa-gwamutsa Allah sak da su kuma su ware daban wancan su je su da abokan tarayya ta sai kuma an ga yadda al'amarin su zai kasance nan take inda aka yi musu bautar musamman wa'inda ba da yadda su ba za su ce makuntum iya na tawo amu wa mun kuke bauta dama wani abu kuka bauta da mu ba mu san dama kun bauta mana wa'inda su ba ba sanin su kenan amma wa'inda dawagit ne dama da yardarsa ake musu bautar to kenan duk matsayin su guda ɗaya a wannan ranar za su tafi tare da su Allah tabaraka wa ta'ala ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ba nayi alƙawari gare ku ba kada ku bauta shaytan innahu lakum aduwwun mubin na sanar da ku cewa maki ne gare ku mai bayyana kiyya a fili gare ku kakku yadda inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa ai na gaya muku wannan ko sa'annan nace wa ani buduni wa ani buduni hadha siratun nace ku bauta min ni kadai kar ku hada ni da kowa to wannan shine yace wa hada siratun mustaqim wannan ita ce hanya mai gajiya. a kafircewa shaydan da tsagutu a bauta Allah shi kadai wannan ita ce hanya mai gajiya. amma wanda ya je ya bauta shaidan ko ya haɗa bauta Allah da shaidan wannan ba hanya mai kakkiya ya ba da haka ne zai zama tare da waɗancan wanda za a ware wurinsu daban ba za su zama tare da mai ba ba za su samu tare da ainihin mutanen kirki ba domin mai yasa Allah ya ce kasu ainihin bushe ɗan kasu bauta masa saboda walaqad adalla minkun jibillan kafiyar نعم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون saboda warkar adalla hakika shi shaɗan ya batar da ya batar minkum daga cikinku wato ku ‘yan adam bani adama ɗin nan da Allah ya ce ya bani adama Allah ta da shaitan ya batar da jibillan ma'ana halkan kathiran halitta mai yawa ko kuma jibillan kathiran ma'ana tsaraku masu yawa 'yan karni daban-daban duba mutum daga karnin annabi adam yake aikin barna har zuwa yau kuma har zuwa tashin alkiyama ce to shi sa nan ba gaya muku ka ku yadda ku rike shi ainihin masoyi ku rike shi maki kama kuma sai kuka je kuka bi shi afalamta kuno ta ba ku da hankali ne ai abun baka sani bane zaka je ka faɗa amma Allah ya sanar da mu ya gaya mana ya gaya mana matsayin shedan tare da mu shi ma da kansa ya gaya mana yayi alƙawari ko wala udillannahu wala umanniyannahu wala amurannahu wala kunna azanan ta kowace hanya da ya gaya mana sai na batar da su sai na kautar da su sai na sa su zama marasa godiya Allah wala tajidu aktharahum shakirin ba za daiwansu ba za ka same su masu godiya Allah ba sai dai masu butulcewa Allah shi da kansa di ya faɗa to amma kuma ku zo ku bi shi afalam takunu taqiluna ba ku da hankali ne abinda aka gaya muku wanda zai cuce ku kuma ku je ku afka cikin sa wannan Allah subhanahu wataala yana mana maganar mai yanda za a yi da kafirai kenan da kuma wanda suka bi shauran wanda suka bi shari'a idan aka yi wannan sai a rarrabe yan wuta su ware yan aljanna su ware fa ta mayyazun nasu waye ya ne. mutane sai su rarrabu musamman yan wuta waye ji suna su tsuguna a kan gwiwoyinsu irin ne yadda mai laifi yake tsuguna a kan ƙafa gini ko shi na lace wata ra kulla ummatin jasiya kulla ummatin tuda'a ila kitabiya za ga duk mutane a tsugunge kowace kuma al'umma ana kiranta zuwa littafinta a bata ta karanta ta game ta aikata a ciki na alkhairi ko kishiyar haka ta ji zaune ma kuntum ba, domin a ran nan ne za a saka kowa da abin da ya aikata Allah ne mu da aiki mai kyau هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون wannan magana ce da Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya 'yan wuta a lokacin da aka fito da wuta ƙuru-ƙuru don tsoratawa da barazanarwa shi ne ce izaburi zat aljahim idan aka fito da wutar jahimu gata da zabalbalinta da tashinta da mala'iku suna rike ta tana ƙoƙarin kukucewa shi ne allah da ce hazihi jahannan. to gata fa wannan ita ce wutar jahannan. allati kuntum tu'adun wanda ake muku ainihin narkonta cewa ku kiyaye abin da zai sa ku a ciki to ga ta kuma kun ganta Allah sai ce islau hal yau ku shiga ciki yau kaga tashin hankali ya isa za su daddage ko su daddage Allah zai ce islauha hmm? fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum inna ma tujzauna ma kuntum wannan sai kun shiga ciki ne ai isfiru aw la tasfiru ku yi hakurin shiga ko kar ku yi hakuri hukunci ya riga ya kada shiga ce dole kawai kuma wanda aka riga aka kamo da laifi an je kotu kotu ta ce a kai shi kurkuku to yaya kaga gaba inda za yi ganduro ba yana da ikon ya masa afuwa ko dan sanda alƙali ya riga ya tashi ma ya bar kotu kuma shi to wannan kamar misali to ga wutar jahannamin ƙuruƙuru kuma su ga su shi na Allah zai ce islauhal yau ma ku shige ta yau bima kuntum takfurun da sababin kafircin da kuke a duniya hmm, ko fassararsa ta zuwa faɗin Allah Ta baraka wa ta'ala da ya ce yau mai da'auna ila nari jahannama da'a ranar da za a hankida su zuwa wutar jahannama hankidawa eh? ana kora su kamar yadda ake kora dabbobin da za a kai su kara a ce hazihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun ita ce wutar da kuke ƙaryatawa afa sihirun haza? tsafi ne yanzu da kuka ce qur'ani tsafi ne manganin da manzo Allah ya zo da su tsafi afa sihirun haza? yanzu wannan ma tsafin ne am antum la tusirun ko ku ba ku gani ne kaga bono ne bone boni ne ƙuristawa ce ta ƙarshe ga halin da suke ciki kuma ga wutar ƙuruƙuru sannan a ce kuma shiga ku haƙuri ko kanku haƙuri shiga ta zama dole wannan tashin hankali ya isa ƙwarai da gaske Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari اليوم نختم على أفاهم wata أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون a ranar ne za su yi musu abin da suka aikata domin an ce bima kuntum takfurun ko da sababin abin da kuke kafircewa za su yi musu ai kaza kaza ko kawo uzura uzure shi ne sai a rufe bakin da za su kawo uzura uzura alayhi na khatimu ala afwahi a ranar za mu rufe bakinsu wa tukallimuna aydihim hannayen su ce mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafuwan su ba da shaida bima kanu yaksibun da abin da za suke aikatawa a duniya wataƙila da baki zai tawili ko zai lauyanci ko zai wata fassara daban ko zai kwane-kwane to duk sai a rufe bakin a rufe komai sai ainihin gabbai ne za su yi aiki gabbai hannaye ainihin da kafafuwa bakin a ranar an rufe shi shine bayanin sai zuwa cikin hadisai yana daga ciki ainihin hadisin da imamun da nasa'i rawaito da sanadin sa zuwa abu huraira a cikin hadisi mai tsawai sun mai yalqa a salis fa ya yaqulu ma an tafa ya yaqulu ana abduka amantu bika wa bi nabika wa bi kitabika wa sumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu eh, wa yathni bi khairin mastata qala fa yuqalu ala nab'athu alayka shahidana Ala. فيفكر في نفسه من الذي يشهد in an zo bawaye sai magana ya ce ai na yi sallah na yi kaza na yi azumi na shi ne sa ci ba ma sa mai shaida ba a kanka wanda zai ma shaida na to sai idu waye zai masa shaida ɗin sai a yi muke bakin kuma wa yuqalu li fakhidhihi in suke sai ce da cinyarsa ta yi magana fa tanṭiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa Cinye cinyarsa da namansa da ƙasusuwansa duk sai su magana ma kana amalu da abin da yake aikatawa ce wa zalikal munafiq amma wannan munafiki yi wa haka wa zalika ya auzura min nafsi dan shi da kansa yanke wa kansa hanzari zalika allazi yasqatu Allahu alaihi ta'ala wannan shine wanda Allah ya fushi da shi naka su gabansa da su cinye su su kashin su naman duk su bada shaida to shine yace al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun duk za su bada shaida a kansu hakanan ibn abi hatim ya fitar da sanadin sahai zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yi dariya har hakoransa suka bayyana sannan can sai yace atadruna mimma adhaku ko kun san me yasa nake dariya qulna Allah wa rasuluhu a'la kuka ce Allah da manzansa ne suka sani qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min mujadalatil abdi rabbahu yawm al-qiyamah ice wan ice nayi dariya ne saboda jayayya da ba da zai da ubangiji rana alkiyama yaqulu rabbi alam tajurni min azzulmi zulmi yace ubangiji ba ka karar da ni daga zalunci ba fa yaqulu bala yace haka fa yaqulu la ujiza alayya illa shahidan min nafsi sai ce to ai ni bai zan yarda da kowace shaida ba sai shaidar kaina wa zai faɗa haka fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban ai me wato yau ran naka mata ishe kai sai wa bil kiramil katibina shuhudan kuma masu rubutu masu girma su ma sun isa shaida wa yukhtamu ala ki sai ayi muke bakin wa yuqalu lil arkani ya ce da gabobin sa in tiki fa tantiqu bi amali sai ce da gaban sa su yi magana sai su magana ainihin da dukkan ayyukan da ya aikata sun mai kula huwa bainal kalami sannan a kyale shi kuma shi ya magana a ji musa abin da gaban nasu suka faɗa shi ne fassarar Aliyu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa wata aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun na'am ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون نعم walau na sha da mun so na ala ayyunihim da mun shafe Na na'am fastabiqul sirat su zo su hau kan siraɗi ɗin, su rige-rige kan siraɗi suna kan siraɗi kuma a shafe idan a ga tayina za su tafi ba gaba ba baya kamar yadda aya ta gaba za ta nuna fa'an na yi su ta ina za su ga hanya mun so sai mu idan ma sai mu shafe shi ولو نشاء دا da mun so la masakhnahum sai mu على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون da من سو sai mu shafe halittar ta wata iri su zama birrai ko zama dutse ko zama kaza duk Allah mai iko ne akan wannan amma su ƙa'u mudiyan ba za su iya ci gaba ba wala yarji'una ba za su iya dawowa kuma da baya ba mu ga ya za su to ashe ba wai muke baki ba a duk inda Allah ya so da su anan sai da su domin mai domin shine mai mulki a ranar dama kullun shine mai mulki amma ba irin wannan ranar shi sa bayan da an yi jigun jigun Allah ce limanul kulyawm ce lillahi alwahid alqahhar yau kuma mulki ina masu mulki duk wani mai mulki ma yana ina ne yau ba mai iya magana manzanni ulul azmi ba mai iya magana sai wanda Allah ta wa ta'ala ya ba dama na annabi sallallahu alaihi wasallam limanul kulyum karshe dai lillahi alwahid alqahhar don haka Allah shine zai yi inda su shine yake gaya mana nan ikon in ya so ya shafe ganin su in ya so ya juyar da halittar su ta zama wani abu daban ma ubangiji duk mai iko ne akan wannan ba wai kawai ma a yi ke baki ba a hana magana wannan aibu ne mai sauki a wurin Allah ta wa wata. Na. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره وأن مكراياش مكسوي ترنسا أي طال عمره رنسا yi tsawo. Muna kis khalq sai mu tauye shi a cikin halitta afala ya yi ne ba su da hankali ne don tsawon rai ya tsawo sai a tauye halitta ji ya ragu gani ya ragu ƙarfin takawa ya ragu hannu ya zama wani sa'in riƙe abuwa ba zai iya waita zai kama bai ta kakkarwa ya ta kakkarwa ba wani abu bane tsufa ne kawai tashi da kyar zama da kyar wanda da ko kamar me kamar ya daki garu ya faɗi haka yake ci amma yanzu tafiya ta tafi daga rauni ya yi ƙarfi daga ƙarfi kuma an dawo me an kuma koma rauni kamar yadda Allah ce Allahu lazi khalaqakum min da'afin Allah shi halice ku daga rauni sannan kuka zo duniya a ɗan zani tun ana jujjuya shi sai a naɗe shi ma ثم alamin ba da za'afin kuwa sannan ya sa ƙarfi bayan raunin kuka tashi kuka zama samari kamar yadda kuke ina kowa yana jin kamar yadda ki garu ya haɗi kuma alamin ba da kuwacin da'fan wa ba sannan bayan ƙarfin kuma an ƙure shekara arba'in hamsin ƙarfi ya ƙare sannan kuma sai aka sa rauni wa shaiban da tsufa ko da furfura yanzu furfura ma har yara suna yi ko ce cewa shaiban da tsufa ya haluku ma ya sha Allah shi ke yin halitta inda ya su wannan shi ne halin ɗan adam daga rauni da shawar don kuma inda ya ce laƙar halaƙanar insana fi ahsani ta ƙauye mun halarci mutum a cikin mafi kyawun diri sun maradar nahu asfalar ne muka juyar da shi zuwa ƙasan ƙasa to wannan ta fuska halitta ke kamar yadda wasu daga malamai suke fassara akwai kuma uh, magana ta biyu mun halicci mutum mai kyandiri gashi ya fi duk shauran halitta kyandiri amma saboda mummuna aiki kuma ya koma kasan kasa ne wuta asfalas safili ne wuta da duk da wannan kyandirin nasa kuma gashi ya yi aikin da zai je koma kasan kasa ne shiga wuta a fassara ta biyu amma wannan fasara ta biyu ta farko shi ya koma kasan kasa na rayuwa Shi ne bayan karfin nan duk kuma a kare a kare wani ma a tsotsewa zai dinga yi ko yana tsotsewa yana tsotsewa yana tsotsewa har ya dawo dan karami bayan da gabjeje da ya dawo dan titi duk wannan rayuwa ce wannan da Allah ya raya shi to dole sai an tauye a cikin halittar. kamar yadda wani ce ألا إن الثمانين قد بلغتها قد أحوجتني إلى الترجمان إذن لو كنت أنا كي شكرا kai shekara tamanin, sai من فسرة da an an magana zan ji kai tsaye amma yanzu sai wani yana ƙara mun a kusanin ce ta yi kaza eh ta yi kaza fassara sai ana ƙara masa sannan zai ji abin nan na kusa da shi yana ƙara masa zai ji abin da ake faɗa saboda mai ce na kai shekara 80 ala inna samanina qad bulliktuha wajen ni lantar tarjuma wani sayin ya'ya da jikoki ma in sun hadu sai na waye wannan kuma na ai dan gidan wani ne jikansa ne fa saboda tafiya ta ta tafi na وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين دعما كافر سنتي ainihin ƙur'ani waƙa ne ko? cewa maganar ainihin ƙur'ani waƙa ne shi ma kansa manzan Allah mawaƙi ne Allah sai mai da musu amsa ana yace wa ma allamna washira ba mu koya masa waka Ba ma yan bagila kuma waka ma bata dace da shi balma bata karbe shi manzo Allah me hada shi da waka wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun haka qur'ani ba waka ba ya ya amma ya fi waka fasaha da balaga haka na ba Allah ba mawaki haka suka ce babu wani daga bani hashim ce yana ya iya waka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda abu zura'atar razi ya karbo daga sha'abi yace ma wulida abdul na ma da abdul muttalib zakaran wala unsa illa yaqulu sha'a babu wani a ƴaƴan abdul muttalib namiji ne ko mace face yana iya rera waka illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah shi Allah ba shi kwata kwata wannan ba shi sai cewa ma yin bagila bai ma kamata da shi bai ma ta da ba ma ta dace da shi in wa illa zikrun shi qur'ani zikiri ne tunatarwa ne wa qur'anun abin karantawa ne ma'ana maqru'un ce qara'a yaqra'u qur'anan maqru'an mubin wanda yake mai bayani qur'ani abin karantawa ne mai bayani wanda yake cike da bayani amma ba waka ba ne idan an karanta wasu ayoyin sai ka ji kamar waka ake jirowa amma ina ba waka ba ce نعم لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا دين غرغدد wanda ya zama mai rai wanda suke masu rai ma'ana zuciya wacce take rayayya to su ne za su gargadu da abin da ƙur'ani yake karantarwa wa haika qawlu azaba wanda mun faɗa a baya galibi inda ya haƙa ƙaulu ko kalimatu rabbika ko kalimatu rabbika suka zo yana nufin azaba to wa haƙa ƙaulu alal kafiri azaba ta kinkenta alal kafiri na akan me akan waɗanda suke kafirai amma ƙur'ani ba waka ba. la ya ce albatul min ne domin waka galibi abu ne na sharholiya da nishadi da wargi to ƙorani ko ba wargi a cikinsa la ya ce albatul min ne dai wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid illa an rajas wanda a gurin laraba su wannan ba sa kiransu waka rajas suke kiransu a ganin ko kama yadda ya tabbata manzala Allah ya yi yan kalmomi wanda suke rajas. irin da ya ce anan nabi la ana wannan a zirin waka ne amma kuma menene wannan rajas sunansa kamar yadda ya ce hal'ance illa isba'in damiti wa fi sabilillahi malakiti to duk wannan rajas ne wannan lokacin da ainihin hannunsa ta ciwo kamar yadda bukhari da musulun suka rawaito daga jindub bin bin abdullah Wanzala ya faɗi irin waɗannan ƴan kalmomi wanda a gurin laraba ba za su ɗauke su wata waƙa ba ne su kansu a gurinsu su ne ƴan kalmomin da ya faɗa wanda za a ce suna dangantaka da waƙa amma kuma su rajas ba waƙa na'am أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم فينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون نعم sallallahu alaihi wasallama ya karfafi waka mai ma'ana wacce take da ma'ana eh? domin irin su hansa ko sun yi kalmomi na maidawa kafirai martani irin su wannan mai sunansa mayakin mawaki wanda yake waka ga kafirai ga a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah har ya ce uhujuhum fa inna jibrila ma'a mai da musu da martani jibrilu yana tare da kai to wannan waƙo ya karfafa gwiwa akan wacce take mai ma'ana wacce za mai da martani ne ga kafirai ko yaban wani abu wanda yake na kirki ko zaburawa eh? kamar yadda sahabai suna tafe suna lokacin gina masallaci za suna la'in ka'adna wanne biyu ya amalu laƙar amalna amalan mudallalu manzala ya karfafe su sai ya ƙara ce amalan mudallalu su ma sai su kara da in ka adna wa nabiyu ya amalu laqad amalna amalan mudallalu ce amalan mudallalu to irin wannan wanda ya zama baituka masu ma'ana to manzo Allah ya karfafu wannan na'am awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗar ni'imar da yi wa halittarsa na daga waɗannan dabbobi yace alam yaro basu ga anna halaqna lahum mu ne muka halitta musu an'aman dabbobin jin daɗi ba mimma amilat aidina daga abinda da hannunmu ne ta aikata shi in ji Allah wai mu ne muka halice su ba don komai ba fahum dan jin daɗin su fahum laha malikuna in zama sun mallake ta kamar ne yace wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun dabbobi mun halitta muku su akwai difa shi ne kuna yin rigunan sanyi da soup na hmm? sannan kuna ci kuma daga nama ta yi muka halitta muku inan dabbobin to nan ma Allah ya faɗi irin wannan nima da i na me na cewa ga dabbobi ya halitta musu don jin daɗin su kuma amma su suka mallaki jin daɗin wannan Allah ne ya yi da hannunsa amma kuma jin daɗinsu su su ne suka mallaka kamar yadda ya ce وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم من هوري مسيتا yuba girman rakumi dan yaro karami ma sai ya jashi da dora masa kaya mai yawa dan yaro karami ya jashi ta tafiya da shi shanu hamsin yara biyu uku yan mutsi mutsi sai su tafi da su kiwo su je su dawo da su Eh? duk da me saboda Allah ya yi ne dan su dan mu kenan Allah ya hore mana su ya ce wa min kulu wani eh, sai fa min ha hawan su eh min ha daga wayannan dabbobin ne mu haura kumi sahara saniya hau a dora mata kaya raƙumi shi ma a hau a dora masa kaya saniya ce mana noma ko har raƙumin ma a wasu guraren da suke sahara sahara suna aiki da shi a gonaki har nan gefen mu gefen Nijar gefen Jigawa dinnan wanda suke makotaka da Nijar duk ana amfanuka da raƙuma wajen wani sanin ce walahun fiha manafi akwai wasu amfanuka amfanukan su ne wanda Allah ya bayani wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi daga awbar gashinta mai kauri wa sha'ariha da gashi mai laushi wa da su gashi mai tubus wanda ake yin tufa da shi don kariya daga sanyi asasan suna yin asas kayayyaki na gida wa mata'an da shauran kayayyaki na amfani ilahin har zuwa wani lokaci duk wannan horewa ce ta Allah da ya yi da yi mana ta hanyar waɗannan dabbobin ne yake wa mashari da abubuwan sha Shi ne min albaniya na nunukanta wa abuwaliha da fitsarinta eh kamar raƙumi ko fitsarinsa kaga magani ne shi nan ma ana ta siyarwa ana magani da shi liman ya dawa ga wanda zai yi magani duk wanda ai horewa Allah ce ko afala shi kuruna ba sau godewa Allah ba wa hu? su kadaita Allah wajen bauta maimakon haka kuma sai suke butulce masa suna haɗa shi da wanda gashi bai isa ya halitta ba kaga mutulci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya faɗi waɗannan nimomi don mu gode masa babban gode masa shine me mu bauta masa tabaraka wa ta'ala da sababin wannan ni'imomi da imana na'am واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم يحضرون نعم mai maimakon godiya Allah wajen bauta masa shi kadai wattakhadhu sai suka rike alihatan ababan bauta min dunillahi kuma bayan Allah wani ya rike mutum mutumi eh guma ke wani ya rike dan adam dan uwansa eh wanda gashi ba zai iya yi ba wa in yaslubu zubabu sha'an la yastanqizuhu min fukafukin sauro ba zai iya halitta ba kuma ya rike shi shine abin bautar wani ya rike ciyawa ma yake bauta haka tabewa da lalacewa ke la'allahum yunsaruna wai ko sa taimake su to ta ya za su taimake su alhali la yastadiuna mu, ba za su iya taimakon su ba eh, can kuma kamar yadda aya ce la yastadiuna nasara anfusihim su wa'anda suke bauta din su ba za su iya taimakon kansu ba ma ballantana su kuma su taimaka musu idan haka anan ma yace la yastadimuna nasra ba za su iya taimakon su ba wahum lahum jundun muhdarun za su hum lahum jundun su runduna ne gare su muhdaruna ababan zuwa yani inda alhisab hisab za a zo da su lokacin hisabi anna hadhihi al-asnama mahshuratun majmu'atun yawm al-qiyamah duk za a tattara su kan. da duk wani ba wanda ainihin aka bauta kuma bayan Allah kamar yadda muka karanta za a tattara su ainihin a gaban Allah tabaraka wa ta'ala a cito, to ga da kuke bauta din su muku abin da za su iya muku amma ba abin da za su iya yi a nan ne su ma za su ci a mu ai ba da yawon ma suka bauta mana ina ga sai mu tsaya nan saboda wannan ayar ta shafi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka an zo mana da wannan dan zama mun kadaita bautar mu ga Allah subhanahu wataala duk wani nau'i na ibada mu mika shi zuwa ga Allah shi kadai ba kauce kauce ba waraɓe zuwa ga Allah sak domin shine wanda ya cancanci haka wannan sa ba abin da ya cancanta domin ko dai irin mu ne wanda shi ma irin mu ne wanda aka yi sannan kuma ba zai iya taimakon kansa ba ballanta na ya taimake sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk